الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar uku ga watan jumadal ula hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 21 ga watan 1 shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 61 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na alhafizul imam abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaih za mu tashi babi na 28 a cikin littafi na biyar shine kitabul ghusl za mu tashi babu idal taqal khitanani na'am na'am imamul buhari ya ce الشيطان الرجيم بسم bukhari babu idan taqal khitanan babi idan kaciya guda biyu suka haɗu kaciyar namiji da kaciyar mace ma'anar kaciyar namiji shine sananne inda ake yankewa na fatar da take rufe al'auran namiji yanda zai zamanto kan al'aurar ya bayyana ita kuma kaciyar mace shi ne inda ake yankewa a saman gabanta wanda yake kamar alamar kan zakara wanda ake yanke samansa ya zamanto yawanci iri-iri ne yadda ake amma dai wannan shi ne wanda yake na larabawa wanda yake kuma shi ne aka sani a shari'a waɗansu mutane masu al'adu daban abinda sukan yanke na mace yana shan bambam waɗansu suna yanke a abin nan wato fatar da ta rufe gabanta ɗin ne ta waje waɗansu kuma su yanke fatar ciki waɗansu kuma su yanke saman wato addika shine wato abin da wannan fatar mai kama da kan zakara wanda yake a tsakiyar gaban mace shi suke yankewa shine kaciyar mace a to idan menene hukunci idan ta na ni, idan kaciyar namiji ta haɗu da kaciyar mace bai ma'ana aka sami ilaji abinda ake ce mai ilaji shine ya zama to al'auran namiji ya shiga cikin al'auran mace ba ya shafa ba a sami ilaji ya shiga ciki hmm, kamar yadda ake cewa kalmir wadi fil mikhala kamar wato a menene mushi eh, a cikin tandu mushi a cikin tandu na'am to shine iltaqal khitanani kenan ba sai ya shige gabaki daya ba idan mahallin alhashafa ra'asin wato kan al'auran namiji idan ya zamanto kan cewa ta shiga cikin al'auran mace to shine iltiqaul ne haduwar kaciya guda biyu to menene hukunci na'am na'am hisham shine ibnu abi abdullahi al-dustuwai mun ambace shi ko mai sayar da kayan dustuwa eh, mai sayar da kayan addustuwa shine cikin mutanen basra kusan babu kamarsa a wajen tsiya a wajen kiyaye hadisan mutanen basra shu'uba ibn al-hajjaj ga matsayinsa ya kasance yana cewa hisham ya fi ni kiyayewa da sani ga hadisan qatada na'am eh? dustuwa sunan gari ne a ahwaz wani gari ne a ahwaz da suke da tufa ta wannan garin kamar yanzu ne a rinka cewa a yar misra ko mai riga yar morocco mai sai da kayan morocco <laughs> ko mai sai da kayan misra to sunan garin ne dustuwa a hawaz yanzu a hawaz tana cikin iran tana arewa tana wato kudu maso yamma na iran kudu maso yamma na iran kusa da iraq a hawaz to a lokacin a da mantika ce babba gunduma ce tana da garuruwa daga cikin garuruwanta akwai dustuwa to sun shahara da wannan tufar da shi hisham ya kasance ya je yana siyowa a cinikinta yake yi kun gani manyan malaman hadisi su ba zama suke suna cewa za su ci albarkacin makaranta ba suna sana'arsu suna neman kuɗi ba kuma wai dan sun yi sana'a sai su zamanto 'yan duniya ba a ce ka ga malaman nan a wajen harkar duniya ma ba su kyale mu ba <laughs> eh, wato an fi so malami ya zauna da talauci ko kuma sai dai an ji tausayinsa a bashi a su malaman hadisi sun kasance suna neman nasu haka yawancinsu suke za ka same su kowannensa da sana'arsa na'am ya hawala isnadi to abinda ya sa ya hawala isnadin kenan bai hada su tare ba saboda kun ga a wancan hadisin shi mu'ad cewa ya haddasa na hisham amma a wannan abu na aim cewa yi an hisham saboda bambanci tsakanin sigar ta hamul ɗin sai ya bambanta isnadan guda biyu na'am daga da ta bini da amatar sadusi hasan shine imamul hassan ibn abil hassan al-basri daga abu rafi maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne da ya zauna a misra a afra Ah, afwan abu rafi as sair ba sahabi ba abu rafi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu rafi as sair wannan tabi'i ne daga cikin tabi'an basra na'am daga abu hurairata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ya zauna tsakanin rassanta guda hudu sannan ya wahalar da ita to wanka ya wajaba amr bin marzuq yayi mutaba'a ga hisham afwan yayi mutaba'a ga mu'ad ibn fadala an shu'ba daga shu'ba mithlahu kwatankwacin sa wa qala musa haddathana aban shine ibn yazid al-attar musa wannan ibn isma'il at-tabuzaki ne na'am qala haddathana qatada qala akhbarana Hassan hasan mithlahu ya gaya mana mithlahu kwatankwacin sa dan ya nuna cewa da ya ji hadisin bai yi ta tadlisi ba shi sa ya kawo wannan isnadi da ake nufi da shu'abiha rassanta guda hudu malamai sun yi sabani wato karin magana ne na asa wato abin da ake nufi da mutum ya kwanta akan iyalinsa to sai aka ambace aka ce abinda ake nufi da ash-shu'ab sune hannayenta da kafa da cinyoyinta wato idan mutum ya kwanta tsakanin hannaye biyu da kafafu biyu su ne rassanta guda hudu kenan na mace na matarsa waɗansu kuma suka fassara kan cewa shu'abiha wato sassanta na al'aurarta guda hudu to wajen tafsilin nasa akwai maganganu wanda kamar yadda ibn rajab ya ce yuraggab an zikri zalik ba sai an ambata ba thumma jahadaha sannan thumma jahadaha abinda ake nufi ya wahalar da ita bi ma'ana yayi aiki do wajen saduwa da ita to wannan jahadaha din asalin ma'anarsa ai balaga min hal mashaqqa ya isa matuƙa wajen wahalar da ita shine zahirin ma'anar amma waɗansu riwayoyi sun fassara da sun fassara da cewa ma'anarsa wa alzaqal khitanul khitan wa alzaqal khitanul khitana kuma ya zamanto wato kaciya ta haɗe da kaciya shine ma'anar wanda wannan shine zai sa a fahimci ma'anar da ake nufi na wato ilaji saduwa faqad bal ghusl to wanka ya wajaba eh, ya zo a wata riwayar kamar yadda ta zo a cikin sunanul baihaqi anzala aw lam yunzil ko yayi inzali ko bai yi inzali ba to wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala wadda sabani yayi yawa akan ta tun a zamanin sahabbai daga baya kuma aka yi ijma'i akan rashin sabani kamar yadda zamu gani a hadisin da zai zo bayan wannan na'am ghasli ne ana babun wankewar abin da yake samun mutum na wato shafar gaban al'aurarsa ga wato farjin mace al'auran mace shine wato idan ya sadu da mace abinda yake samun jikinsa yake shafar al'aurarsa na danshin gabanta da kuma irin maziyinta da sauransu to wato hukuncin kan cewa a wanke shi wato cewar wanke shi ya nuna kan cewa wannan najasa ne to amma shin danshin shine najasa ko maziyi a zahir maziyi din ne tunda danshin a ba najasa bane kamar yadda ya gabata muka rinjayar a cikin kitabul a cikin kitabul wudu eh, amma abin da yake sanyawa saboda ba za ka raba shi tare da mazi ba shine abin da ake nufi da shi shine kan cewa danshin gaban mace akwai wanda yake yana fitowa bisa al'ada shi wannan ba najasa bane amma wanda yake fitowa bisa sha'awa wanda yake sai ta samu sha'awa ne zai zamanto kan cewa danshi ya zo mata to wannan danshin da yake fitowa hukuncin mazi yake ɗauka. to shi wannan najasa ne sai an wanke shi don haka ka kawa kaga yayin da ya zama tokan cewa an samu saduwa tun da akwai sha'awa a ciki ba za ka raba wannan danshin da abin da yake shine na mazihi din ba wanda shi ko mazihi sawa'un na namiji ko na mace kamar yadda ya gabata a hadisin miqdad a najasa ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a wanke shi to wannan yana bayani akan hukuncin wannan tare da matsalar ta gabata shine idan taqal khitanu khitana na'am نعم عبد الوارث ابن سعيد عن الحس عن الحسين دي با حسن حسين شيني ابن ذكوان المعلم البصري حسين المعلم هكا يا شيخ انكو كجا انا مغنا cikin malaman hadisi حسين المعلم muallim تو شي اكي نفي نعم يحيى قال يحيى يحيى ابن سعيد القطان عفوا يحيى ابن ابي كثير الطائي قال يحيى أي يحيى ابن كثير الطائي ابن أبي كثير نعم ya ce wa akhbarani abu salama ibn abdurrahman ibn auf ya gaya min cewa ata ibn yasar akhbarahu ya bashi labari anna zaida zaid a zaid ne wannan cewa zaid ibn khalid al-juhani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kabilar juhaina ya halarci bai'atul hudaybiya a ranar hudaybiya a ranar fatuhu makka kuma shine yake da tutar kabilar juhaina akhbarahu ya bashi labari annahu sa'ala dai annahu sa'ala annahu sa'ala Uthman ibn Affan fa qala ara'aita idha jama'a rajul imra'atahu na'am yace cewa ya tambayi Uthman ibn Affan sai yace ka bani labari idan mutum ya sadu da matarsa falam yumni amma bai fitar da mani ba sai Uthman ya ce sai ya yi alwala kamar yadda yake alwalarsa ta sallah kuma ya wanke al'aurarsa Uthman ya ce sallallahu alaihi wasallam na ji wannan daga na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi ali ibn abi talib akan wannan da az-zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaidillah duk muhajirai ne kuma duk asharal mubashirin bil janna da ubay ibn ka'ab alaran man sahabbai Allah ya yarda da su baki daya duk suka umarce shi da wannan cewa qala yahya yahya ibn abi kathir yace abu salama ya gaya mun cewa urwata bin zubair ya bashi labari cewa abu ayyub abu ayyub ansari mai masokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shi ma ya ji wannan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin wato shi ne abinda ya zo da akasin wanda ya gabata tunda da nan an samu an samu ne ne ko amma kuma aka ce ya tawabba kama ya tawabba ulisala ya alwala kama da yake alwala sallarsa ba su wato kenan makomin wannan ba su yayi wanka ba kuma wannan shine ya dace da hadisin inna malma'u minal ma wato ruwan wanka ana amfani da shi ne idan aka fitar da ruwan mani to wannan bittifak farkon al'amari ne kuma wannan saɓanin ya kasance cikin sahabbai mai yawa dan kamar yadda ya zo hadisin rifa'at bin rafi ɗaya daga cikin al'ansar ya zo ya ce zaid ibn thabit ya ya faɗa a majalisin sayyidina umar cewar ai idan mutum ya sadu da matarsa ya zamanto ya yi kasala ya kasa yin inzali to ba sai ya yi wanka ba kawai ya alwala ya wanke al'aurarsa sai sai na umar yake cewa yake faɗan wannan sai aka ce ai zaid ibn thabit ne yake wannan fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umar sai ya kura aka kira shi yace ya ya makiyin kansa har ka kai ka rinka fatawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ra'ayinka yace menene wannan yace kana cewar idan mutum ya sadu da matarsa sannan ya samu kasala wannan to ba sai yayi wanka ba alwala zai yi sai ce ni ma baffannina ne suka gaya mu sai ce wa'annan baffannin naka ya ce da ubai ibn ka'ab da abu ayyub al-ansari da kuma shi rifa'a ta bin rafi sai aka sai sai na umar ya kira rifa'a ya ce ina kuka ji wannan suka ce mu haka muka kasance muna yi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ɗayanmu ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba ba sai ya yi wanka ba sai ce a alima bi zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wannan suka ce mu dai haka muke a zamaninsa sai ya kira ansar ya tambaye su duk yawancinsu su ma suka faɗi haka sai ya kira muhajirun al-muhajirun suka saba abinda ansar suka faɗa suka ce sai ya yi wanka sai sayyidina ali ibn abi talib da ah, da az-zubair su suka ce alwala kawai zai sai sayyidina ali ya ce ma sayyidina umar wanda zai maka maganin wannan saɓanin su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura a tambaye su sai ya tura aka tambayi hafsa sai ta ce ni bani da sani akan wannan sai ya tura aka tambayi aisha sai aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaciya ta haɗu da gaciya wato idan mutum ya kwanta akan iyalinsa kuma kaciya ta haɗu da kaciya wanka ya waje ba sai ce duk wanda aka kawo min ya saba yana fatawa sabanin wannan sai ne masa uku ba to sai sahabbai duk suka wanda duk suke da wannan ra'ayin duk suka dena shi yasa aka ya tabbata dama wanda yafi kowa shahara da wannan ra'ayin cikin manyan malaman ansar shine ubay ibn ka'ab to ubay ibn ka'ab kafin ya rasu ya bar ya bar wannan ra'ayin kuma ya to kamar nau'i ne na ijma'i da sayyidina umar ya hada su tunda ma an koma ya zuwa ga madogara shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu musal ash'ari yana daga cikin wanda da sabani abu musal ash'ari yana ɗaya daga cikin sahabbai masu fatawa fuqaha us-sahaba tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabani yayi yawa ya tafi ya je wajen Aisha kamar yadda yazo a cikin sahih muslim yace ina so ne miki tambaya amma ina jin kunya tace kunyan me kake ji duk abin da za ka duk abinda zaka ga ma mahaifiyarka da ta haife ka ka ga ya mu saboda muharramar ka ce wato mahaifiya ce kamar wanda ta haife ka ce sai nana Aisha gashi bata kai shi a shekaru ba mm, eh, bata kai shi a shekaru ba amma Allah ya bata wannan matsayin mm, kuma saboda irin kamalar hankali da kamalar addini tace abinda zaka tambayi uwarka mahaifiya ka tambaye ni mm, ta sai ya mata mutum ya sadu da iyalinsa ya zamanto bai yi inzali ba sai ta gaya masa wannan hadisin bal kuma akwai ma riwaya da ta zo ta ummu kulthum binta abubakar siddiq daga aisha suna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi akan wannan cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa fa ukhita shine kalma ce ta larabawa da suke nufi kan cewa mutum ya zamanto ya sadu da iyalinsa ya zamanto yayi rauni yayi kasala ya kasa kammala saduwa da iyalinsa yadda har zai yi inzal sai ce yaya zai yi sai ce muna yin haka da ni da wannan ya nuna aisha kuma sannan mai wanka to kaga wannan ya zamanto ya yanke ya zamanto kad to me to dan menene hadisin alma'u min alma hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wato alma'u min alma waɗansu sai suka ce wannan hadisin na biyu da yace idan aka sadu sai an yi wanka ko da ba a yi inzali ba ya shafe alma'u min ya shafe ya shafe mafhuminsa bai shafe hadisin bai shafe mantukinsa ba domin mantukinsa sahihi ne cewa ana wanka idan ruwan mani ya fita ko ba haka ba saboda ruwan mani zai fita ko da saduwa ko ba saduwa saboda haka ko da saduwa ko ba saduwa inda ruwan mani ya fita za a yi wanka amma mafhumin wannan hadisin cewar domin abinda ake fahimta in aka ce inna malma umin alma. kamar yadda ya zo a wata riwayar ruwa kawai ana amfani da shi ne idan wani ruwan shi ne na mani ya fita to haka mafumin wannan ba a amfani da ruwa a yi wanka idan mani bai fita ba ko shi ne abin ake fahimta to wannan shi ne mafum na farko din shi ne mantok almantok shi ne abin ya faɗe shi ɓalo-ɓalo cewar ana za a yi amfani da ruwa za a yi wanka idan mani ya fita ana wanka kawai idan mani ya fita to abinda wannan yake nunawa shine idan mani bai fita ba ba a wanka ko ba haka ba to wannan fahimta ce ba annabi sallallahu alaihi ne ya faɗa ba mafhum ne to wannan mafhumin shine aka shafe hukuncinsa da wannan hadisin idan taqal khitanul khitan idan kaciya ta hadu da kaciya faqad wajaba ghusl wanka ya wajaba saboda haka asali dama hadisin innamal ma'u minal ma' bil mafhum da mafhumi aka kafa hujja ba mantuqi bane waɗansu kuma suka ce a'a babu shafewa kan hadisin innamal ma'u minal ma hadisan duk guda biyu tabbatattu ne kowa yana bayyana hukunci amma hadisin inna ma'u minal ma wannan mantukin sa kawai za a yi aiki da shi wato yana bayanin halin mafarki da kuma halin yana bayanin halin mafarki ne cewa inna ma'u minal ma idan mutum yayi bacci ya gama ni a bisa mafarki ko ya fitar da mani ba bisa mafarki ba ba tare da halin ilaji ba zai yi wanka shi kuma wannan hadisin idan ta khitanul khitan idan aka sami ilaji wato saduwa al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace to wannan shi kuma yana shi ma kuma hukunci ne daban yana wajabta wanka sawa'un an yi inzali ko ba a yi inzali ba shi sa hawan daga cikin malaman tabi'ai yake cewa kuna wajabta masa sadaki kuna wajabta masa haddi amma ko ba za ku wajabta masa wanka ba ko ba haka ba yanzu mutum idan ya sadu da matarsa inda mutum ya sadu da matarsa ba ta ci sadakinta ga baki ɗaya ba in ya ce to ai da nasa da ita ban gama jin daɗi ba ban yi inzali ba wa zai saurare shi ba wanda zai saurare shi eh? me? baya ne eh eh amma kuma sai yayi wanka to ai mafhumin innamal ma'u minal ma to amma ai an ai in akai azalu an sami inzal inzalin kai kaga abodibo <laughs> inzalin inzalin sawa'un an yi inzali a cikin mace ko ba a cikinta ba innamal ma'u minal ma yana nan saboda ka matsala azalu ba za ka kawo ta ba nan eh? ana maganar cewar a samu ilaji ba a samu inzal ba ka gani shi ko azal ana yin inzal sai dai ba a cikin mahaifar mace ba ka fahimta na'am to saboda haka a shi idan aka samu wannan hadisin yana bayyana cewar suke cewa kuna wajabta masa sadaki da haddi yanzu haddi idan mutum aka sami ilaji a cikin farjin mace wadda take bata halatta a gare shi ba haddin zina ya hau kansa ita ma haddin zina ya hau kanta sawa'un an sami inzal ko ba a sami inzal to sannan sai ce to sannan sai ku hana masa sai ku hana wanka bayan kun wajabta masa sadaki da haddi amma kuma za ku wajabta masa wanka ba tunda an sami ilaj babu inzal amma kuma ga abin da ya wajaba shi wannan mazibu abin da ake ce wannan matsala ita ce malaman fiƙi suke sukan ce mata maghibul hashafa ne wato limewar kan al'auran namiji a cikin al'auran mace uh, ne malam mai risala ya ambata wa maghibul hashafati yujibu kada wa kada ya faɗa abubuwan da yake wajabta yana wajabta cin sadaki cikakke yana wajabta haddi yana halatta matar da aka ɗaura mata aure da mijinta na biyu wadda aka sake ta sake uku yana halatta ta sannan yana wajabta wanka sannan a wani ya dai kawo su to daga cikin waɗannan hukunce-hukunce ɗin shine wanka wanda wannan saɓani da an yi zamanin sahabbai daga baya wannan saɓani ya ƙare don haka bai halatta a wannan saɓani ba duk da yake an samu daga cikin tabi'ai wanda su har yanzu suna nan akan wannan fatawar kamar abu salamata bin abdurrahman ibn auf kamar urwata bin zubair kamar hisham ibn urwa kamar al'amash dukkaninsu ra'ayinsu kenan amma hatta dawo da zahiri shi ma bai tafi akan wannan ba saboda abu ne wanda yake ga nassi ya zo kuma su ma sahabbai da suka yi sabani saboda nassi bai riske su ba daga baya da aka gaya musu nassi daga wajen waɗanda suka sani su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka kowa sai ya aje ra'ayinsa ya riko da sunna wanda yake shine wajibi shi yasa imamu ahmad yake cewa duk wanda yake ganin duk wanda yake ganin cewar idan aka sadu da mace a ba a yi inzali ba ba za a yi wanka ba Ya ce bai halatta a shi sallah ba Ya ce bai halatta a shi sallah ba amma wanda yake ganin idan mutum ya shafa al'aurarsa alwalarsa ba ta karye ba ya ce sai a shi sallah don matsala ce ta sabani inda akwai hadisai guda biyu da su karo da juna amma wannan ko matsala ce wadda take babu sabani a ciki nassi ya zo a kai babu wani tawili da za a iya yi to wanda ya nuna kan cewar idan aka samu sabani akwai sabanin da ake bashi ake la'akari da shi akwai sabanin da ba a la'akari da shi ba dan kawai ka samu kauli an ce wanda daga cikin malamai ya faɗa sai ka ce to ai an samu sabani ba akwai saɓanin da yake ba ba ne ba ba ne saɓawa ne an fahimta akwai banci tsakanin saɓani da saɓawa. Saɓani bisa fahimta ko kuma akan dalilai waɗanda suke kunnan doki Saɓawa kuwa dalili ne ka bar shi ka bi ra'ayi hmm? to wannan matsalar wanda ya saɓa a kai ba saɓani ya ba sabawa yayi eh, to don haka imam ahmad ya ce ba za a bi shi sallah ba hmm. na'am ya ce eh, inna ma eh, inna ila eh, ka dikun ko inda al’ulama faru na'am na'am abu salama ya tambaye ta yazo yana jayayya da aisha hmm, yazo yana jayayya da aisha akan wannan wanda shi ɗabi'arsa kenan amma kasan shi abu salama yana abu salama ne ɗan yar uwar aisha ne kamar ɗa ne wajensa tunda asma'u ta shayar da shi asma'u binta abubakar siddiq ta shayar da shi ta ce uwarsa minar raba'a sau da aka yana shiga wajenta kuma har yana yakan tattauna da ita har yi mata musu an ce abu salama abin da ya sa ma kenan bai kwashi ilimin ibn abbas ba saboda yana yawan jayayya da shi eh. to shi ne Aisha ta ce, kai Abu Salama ka san misalinka a wajen malamai ce kai kamar ɗan tsaki ne da ya ji zakara yana cara shi ma sai yace zai yi cara Ka ji Aisha ta ce, 'Misalinka a wajen malamai eh, kamar kware yana cikin muwatsa eh, wato saboda tana nuna masa kada ya musu bai san komai bane ilimi eh, to la'alla waɗanda suka ruwaito cewa Abu Salama yana da wannan ra'ayin sun ruwaito ra'ayinsa ne na farko daga baya da ya zo ya ji maganar aisha ya bar ra'ayinsa ya dawo ga ra'ayin aisha na'am ya dawo ga hadisin aisha na'am yi ai mai aka malam inda ka kula abubuwa guda biyu aka faɗa idan jalasa bai na shu'abi arba'a idan ya zauna tsakanin sassanta guda hudu shine ya kwanta da ita thumma jahadaha to wannan jihada haɗin shine shine wata riwaya ta bai haƙi ta fassara shi Yadda cewa wa alzaqal khitana al khitana ya haɗa kaciya da kaciya Shi ne ma'anar jihada haɗin, ka fahimta shi yasa waɗansu suka faɗi ma'anar sun ta hada? to ma'anar da ya yi kokari aitil ilaj wajen al'aurarsa ta shiga cikin al'auran matarsa shine ma'anar thumma da ko thumma ha hmm. wata riwaya ta zo da thumma da sannan yi kokari ya yi kokari a cikin me a cikin ilaj kage wato 'Ya aiki a cikin ilaj hmm. to kuma ba wanda ta fassara ƙat wanda yake shi don dama in kana so ka fahimci maganganu na hadisai sai ka tara tsoro ka tara riwayoyi wannan riwayar wadda tana cikin ga shi nan wa akhrajahu albayhaqi min tariqi sa'id ibn abi aruba an qatada wa lafdhu hadithihi idha iltaqa alkhitanani wajaba alghusl anzala aw lam yunzil na'am shi din ne ya fassara haka ma al-hafiz ibn hajar yayi ishara akan wannan riwayar yace wali muslim min tariqi shu'ba an qatada thumma jitahada wa rawahu abu daud min tariqi shu'ba wa hisham ma'an an qatada bilaf wa alzaqa al-khitanul khitan badala qawlihi thumma jahadaha ya faɗi maimakon thumma jahadaha ya wahalar da ita sai ce wa alzaqal khitan al saboda haka shine fassara ba wai cewa in an samu idan an samu iltiqa'ul khitanai kuma sai an samu jihada haɗin sai an samu wani ƙarin ƙoƙarin daban ba ƙoƙarin da ake nufi aikin da ya yi na iltiƙa'ul khitanai ne ne na'am na'am musaddad ibn musarhad yahya Ibnu sa'id al daga Hishamu bin urwa ya ce babana ya gaya mun shi shine urwata bin zubair Ya ce abu ayyubal ansari ya bani labari Ya ce Ubayyu ibn ka'ab ya bani labari cewa ya ce ya ce ya rasulullah idan mutum idan namiji ya sadu da mace amma bai kuma sannan bai yi inzali ba to ya wanke abin da ya same shi daga matar sannan ya alwala sannan ya yi sallah ala abu abdullahi imamul bukhari ya ce yin wanka shi ne ya fi zama lafiya wa za ka shi ne na ƙarshe abin da ya sa muka bayyana saboda saɓaninsu wato saɓanin sahabbai to kaga su kansu sahabbai da suka saba madogararsu daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba tunda hadisin nan na ubay ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari haka yake faɗa kan cewar ba sai mutum yayi wanka ba kawai ya wanke gabansa ya wanke abin da ya shafe shi na gaban macen sannan yayi alwala sannan yayi sallah hmm. to wanda ya nuna kan cewar wankan a farkon al'amari ba dole ba ne sau da ka su sahabban da suka tafi kan wannan a farkon al'amari abin da sa suka tafi kai suna kan wancan al'amari ne na farko shi Buhari ya yace alhuslu a ahwat wanka ya fi ihtiyafi wato fi zama lafiya ka fitar daga cikin wato fi fitar da kai daga cikin sabani yace wa huwa akhir a wata a wata nuskar wa shine abu na ƙarshe, kaga yayi ishara da cewa kenan an samu annasikh wal mansukh an samu abin da yazo ya shafe hukunci shine abin da yazo daga karshe yace kuma wannan shine sabani wannan sabani ne wanda ya kasance a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga baya ya zamanto kan cewar wato an an an hadu akan abin da sayyidina Umar ya hada al'umma akai kuma yake cewa duk wanda ya saba zai yi masa horo mai tsanani wanda yake haka dama wannan shine wajibin wato shugabanni shine abin da muke faɗa jiya cewa qada'ul hakim yarfa'ul khilaf hukuncin sarki na musulmi in ya zartar da abu to yana wasu sabani da sai ai maganin sabani na'am wannan shine karshen na'am wannan shine karshen kitabul ghusl ya kunshi hadisai marfu'a guda 63 guda talatin da biyar daga ciki an maimaita su um, an maimaita su ko a nan ko a wani waje ko a cikin babin ko a wani waje amma sababbin hadisai tatattu wanda dama bai kawo su ba sai yanzu ya fara kawo su a cikin littafin guda 28 ne ɗaya daga ciki mu'allak amma dukkaninsu mausulai imam muslim ya muwafaka da shi a cikin riwaito hadisan gabaki ɗaya siwa in banda hadisin jabir wajen cewa yin wanka da sa'i ɗaya da kuma hadisin anas cewa annab sallallahu alaihi wasallam yana kewayawa ga matansa da saduwa alhali kuma su su goma sha ɗaya ne a lokacin da kuma da kuma hadisinsa na wankansa da ya yi tare da mace daga cikin matansa daga cikin ƙwarya guda ɗaya da kuma hadisin aisha a wajen sifar yadda mace za ta yi wankan janaba wannan duk wannan a kari kadai suke ba sa cikin musulmi amma duk sauran hadisan musulmi ya yi muwafaka da shi wanda suka zo a wannan babin kamar yadda alhafid ibn hajar ya bayyana na'am na'am a'a waɗansu sun faɗi haka har suka yi ma bukhari raddi cewa dan mai bukhari wai tambayar shi shine cewa yanzu shi bukhari da ya kulla wannan babin da yake cewa wanka shi ne shine yafi ihtiyati fi zama lafiya ya nuna kan cewa mazhabarsa ne rashin wanka amma dai ga ra'ayi wanka ba mazhabar bukhari bace inda mazhabar bukhari ce da zai ishara a cikin tarjamar babi kaga bai yi ishara a cikin tarjamar babi ba kawai ya ɗauki matsala guda ɗaya daga cikin hadisin wanda babu saɓani a kanta shine idan mutum al'aurarsa abin da ya shafi al'aurar namiji na jikin mace da cikin farjinta wannan zai wanke shi hmm, zai wanke shi a saboda kasancewarsa mabiyi ne wannan hukuncin kawai ya dauka amma cewa ba zai yi wanka ba wannan bai dauki wannan hukuncin ba sai dai ya ce saboda yin wanka bisa wannan saɓani saboda ga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a bayyane ya ce kawai mutum ya yi alwala sai ya ce amma wanka shi ne ya fi domin ya fi domin shi ne na ƙarshe shi ne ya fi lafiya shi ya sa alhafiz ibn hajar ya yi raddi ga ibn al'arabi wanda ya ce mazhabar bukhari ne ga shi nan inda yake cewa ya ce wasu tashkala ibn al-arabi kalam bukhari ibn al-arabi ya ce wannan magana ta buhari fa akwai rikici a ciki ya ce ijabul ghusl atbaqa alaihi sahaba wa man ba'dahum wa ma khalafa fihi illa dawud wala ibrata bi khilafi wa innama al-amru sa'ab mukhalafat al-bukhari wa hukmuhu bi anna al-ghusl mustahab shi sai ya dauki maganar buhari akan cewa ai wal ghusl ahwad wato buhari ya nufin wanka mustahabbi ne haka ya fahimta shine yace a سي آه، ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد أشرنا إلى باب ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أهوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول وهو أشبه بإمامة الرجل قلت وهو وهذا هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة بخاري بيترجم على حالة شمبر وانكابا inda shi ne matabarsa da zai tarjama ya ce babin wanda ya sadu da matarsa bai yi inzali ba ba sai ya yi wanka ba amma bai yi wannan tarjamar ba sai ya tarjama da abin da shi dai wannan hadisin da kake gani wanda yake ne mahallin iskalin wanda aka ce kawai ya yi alwala bai tarjama da alwalar ba sai ya tarjama da cewar ya wanke abin da ya same shi na jikin matarsa ka gane da haka ba za a dasabta ma buhari cewa shi ne barin wanka ba a shi ne kawai barin wanka amma yin wankan shi ne mustahabi wannan ba haka ba ne. wato saboda abin da yake nufi shi ne kan cewar tsantseni da zama lafiya a cikin addini to shi ne mutum ya wanka domin kada mutum ka ce wato za ka buɗe aitin da an yi saɓani kuma ga hadisi bari ka rike shi musamman ganin kan cewa hadisin da ya zo dinnan shi ne na ƙarshe a hadisin da yake saɓaninsa shi ne na ƙarshe daga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum salam a'a ai ba a magana wannan a cikin tafan ilimi ba a kawo shi ibn al-arabi al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki malamin hadisi malamin fiqh malamin tafsir shi ake nufi ba wancan sufin ba wancan ibnu arabi ne ba sa sa alif da lam wajensa eh na kira ba na kira ba dai <laughs> ba dai ibnu arabi ba tare da al litta'arif ba amma haka ce na kira eh, don an yi nasaba ai nisba ba na kira bace ce eh, al-mansub ba na kira bane ne al-mudaf ila ya'un nasab ba duk al-mudaf ila ma'arifa ma'arifa ko wannan kuma ya din ya'un nasab wannan ya'un nasab tana ta'rif na'am kitabul haid littafin haila alhaid abinda ake ni asalin ma'anarsa sailan kwarara to amma abinda ake nufi da shi kwararar jini na mace daga wani daga bigire yananne shine daga gabanta fi waqtin mahsus a lokaci ke bantacce. kaga ana fitar da kwararar jini ta hancin ta haɓo haɓo ba haila ba ne duk da kwararar jini ne amma saboda ba daga wannan maudu'in yake ba ba daga wannan bigiran yake ba bai zama to jinin haila ba da kuma yace fi waqtin makhsus a ciki fi fi awqatin ma'luma a lokatai sanannu dan a fitar da istihaba da jinin rashin lafiya baya zuwa a lokatai sanannu ba shi da ka'ida jini ne na rashin lafiya to wannan shine ta'arifin sa wajen malaman shari'a wato jaryanu damil mar'a min mawdi'in makhsus fi awqatin ma'dud fi awqatin ma'luma na'am da faɗin Allah madaukaki suna tambayar ka akan al-mahid ai shine al-haid jinin haila ce ne shi cuta ne mana cuta ne ga namiji cuta ne ga mace cuta ne ga ɗa wanda yake a aka sadu da shi wanda yake aike cike aka sadu da shi a lokacin wannan jinin ya zuwa ga faɗin ta'a Allah ta'ala a tunan ya kawo mun jishi cikakke ƙul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ce ne cutarwa cuta ne da aka ku kaurace ma mata fil mahid a lokacin kwanakin haila wala hunna, kada ku kusance su hatta ya tuhurna har sai sun yi tsarki daga hailarsu fa ta faharna idan suka tsarkake kawukansu da wanka fa'atuhunna min mara amarakumullah to ku zai ke musu ku zo ya zuwa gare su da saduwa ta inda Allah ya umarce ku da shi inna allaha yuhibbu tawwabin lalle Allah yana son masu yawan tuba komawa gare shi da tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son masu isa matuka wajen tsarkake kawukansu to wannan ayar ta sauka ne a yayin da musulmi suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin jinin haila saboda al'adar sun zauna tare da yahudawa su kuma yahudawa suna da ka'idodi kamar yadda ya zo a cikin sifrul lawiyin leviticus a sifrul lawiyin a cikin old testament leviticus kenan cewa idan mace ta haila za ta zauna kwana bakwai ba wanda zai mu'amala tare da ita idan mutum ya taba jikinta ya zama to ya a ya tona ya taba najasa sai ya wanke sai ya wanka ba ma ya wanke hannu ba sai ya yi wanka idan ya taba shimfidar da take kwana a kai ko ya taba kayan da take sawa ya zama tona najasa sai ya yi wanka idan ta shiga idan ta shiga daki to wannan dakin ya waje ba shi ma kowa wanda yake cikin dakin ya fita daga cikinsa da sauran abubuwa wanda dai suka zo na hukunce-hukunce masu tsanani akan mata kan mace wadda take al'ada to shine sai sahabbai suka tambayi annabu sallallahu alaihi wasallam da aka sai annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce musu isna'u kullu shai'in illan nika. ku aikata komai in ban da saduwa sai suka ce wannan mutumin duk abin da muke yi sai ya saba mana ba wani abu da zai ga muna yi face ya saba mana saboda ka ina wanda suke cewa ya kwaikwaya ne daga wajensu hmm? ɗalibi ya sa eh, eh, eh, ɗan koyo ya ɗan koyo ya saba malaminsa <laughs> wanda yake nuna cewar shari'ar musulunci ba koyo ta daga shari'ar yahudawa ba bal kamar yadda Allah ya sifanta ta ta zo ne ta sauke ma mutane kukumin da da ya kasance akan mabiya shari'ar attaura wannan kukumi da takura to Allah ya sauƙaƙe ma al'ummar musulmi na'am babun kaifa kana bada'ul haid babi da yake bayanin yaya faruwar haila ya kasance wato yaya haila ta fara faruwa a cikin bani adam da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da Allah ya rubuta shi akan banati adam akan ƴaƴan annabi adam mata ya'ya mata na annaba adam wato shi haila wato kenan kun ga sifa ne na bani adam sifa na bani adam wato ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma wannan abinda ilimin zamani yanzu ya nuna kenan ake gani ko ɗabi'a ce ta ɗan adam mm, na'am ba a zuhun waɗansu daga cikin malamai magabata manya su ma kuma sun ya ce farkon abin da aka wato farkon aikowar haila ya kasance ga bani isra'il wato ga matan bani isra'il wato wannan yana ishara ne ga maganar abdullahi bin mas'ud cewa abdullahi bin mas'ud cewar kanar rijalu kamar yadda abdurrazzaq ya ruwaito a cikin musannaf maza da mata na bani isra'il sun kasance suna sallah tare to fa kanatil ta tasharrafu lirrajul to mace sai ya zama zamanto tana ɗago kai don ta ga namiji ta gani tana kallo fa'alƙa alaihin alhaid wa mana hunnal masajid sai Allah ya jefa musu yin haila a bisa ukuba kuma ya hana su zuwa masallatai aka hana su su zo su yi sallah a cikin masallatai wanda da haka yake a cikin shari'arsu kamar yadda Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da mata suka tsira na zamaninmu in ji aisha da ya hana su zuwa masallaci kamar yadda aka hana matan bani isra'il zuwa masallaci saboda aka aujen wajen sahabbai mashuri ne kan cewa bani isra'il an hana su shiga masallaci to abin da suka kara anan shine wannan magana ta ibnu mas'ud buhari shine buhari shine wa qala ba'dhum din wato haila dama ta ba sa haila sai da bani isra'il tukuna suka yi wannan abin da suka yi na wato ha'inci a cikin masallaci ne ha'inci shine satar kallo sai aka sa musu haila na'am amma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa ma'ana hukuncinsa ya fi daidai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya ce Allah ya rubuta ma 'ya'yan annabi adam shi kuma wannan ya ce sai bani isra'il saboda haka kaga matan bani adam da suke kafin bani isra'il su ba sa haila kenan to kaga wannan ya ci karo da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi gamewa wato ma'ana wannan tarjihi ne daga buhari akan rinjayar da magana annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan magana da aka rawaito daga ibn mas'ud domin tayyo abu ne wanda aka ciro shi daga bani isra'il tayyo irin zantuttukan bani isra'il ne bal akwai abin da ma yake saba masa shi ne tafsirin ibn abbas na faɗin allah ta'ala wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub matar annabi ibrahim tana tsaye da mala'iku suka zo suka yi mata da mala'iku suka zo eh, tana tsaye ta gajin yadda annabi ibrahim ya ji tsoro da ya kawo musu abinci ba su ci ba sai ya tsorata sai ci ne take mamaki da tsoron nasa ta za idan ka yi baki ka kawo musu abinci ba su ci ba za ka tsorata za ka razana to zahirin wannan fadahikar sai ta yi dariya to ibn abbas sai ya fassara fadahikar sai ta yi al'ada tana yan shekara 90 da wani abu a afon shekara 70 da wani abu ta ke lokacin da mata ba sa al'ada sai ta yi al'ada fa dhahikat fa fahadat sai ta yi al'ada fa na bi ishaq wa min ishaq ya ako sai muka yi mata albushir to ita kaga kuma bani isra'il ce ita eh isra'il jikanta ne ya za ta zama jin 'ya'yansa eh? ko eh eh shine ai shi ce eh shine ai nace Isra'il ɗin jikanta ne ta za ta zama to cikin ƴaƴansa saboda haka kaga an samu haila a cikin mace wadda ba daga bani Isra'il ba to kaga wannan ya tabbatar da cewar wannan yayi daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hada shay'un katabahu Allahu ala banati adam abu ne da Allah ya rubuta akan 'ya'yan annabi adam mata kuma hawwata ita tana daga ciki sara saratu na'am babin umarni wato babin al'amarin da yake rataya da mata masu al'ada idanu fisna idan suka yi al'ada na'am ali ibn abdullahi al-madini sufyan shine ibn uyayna yace naji abdurrahman ibn al-qasim ɗaya daga cikin malaman malik Ya ce shi ne afdalu ahli zamani a madina babu kamar sa ya haɗa ilimi da zuhudu da tsoron Allah da fiƙihu da fatawa saboda matsayinsa al-walid ibn yazid ɗaya daga cikin kulafa'u na banin umayya wanda yake ya shahara da fasikanci ya ce masa sai ya zo sham don saboda yana so ya rinka masa fatawa baya so saboda haka hanya ya mutu a hauran sai ya mutu a hanya bai kai ba Allah ya tsare shi na'am ya ce na ji alƙasim mahaifinsa kenan alƙasim ibn muhammad ibn abubakar ne siddiq shi abdurrahman ibn alƙasim baffan jafar sadiq ne baffan jafar sadiq ne dan uwan uwarsa ne dan jafar sadiq uwarsa ummu farwa bint alƙasim bin muhammad ibn abubakar siddiq kaga inda yan shi'a suke ƙarya karya suke cewa ai abin da ke tsakanin sahabbai da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaba gashi jikar sayidina abubakar ce tattaba kunnan sayidina abubakar ce tunda yar kasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq ita ce uwar jafaru sadiq tattaba kunnan sayidina abubakar ita ce uwar jafaru sadiq takamar a dai jafaru sadiq ha ana ce musu jafariya ko to uwarsa yar eh, eh, eh, tsatsan sayidina abubakar ce na'am na ji aisha tana cewa mun fita daga madina ba abinda muke ganin za mu yi face hajji ai ba ma tsammanin yin komai face yin hajji shi shi kadai yayin da muka kasance a sarifa sarif wuri ne wanda yake kusa a wajen makka kilo goma sha biyu yana nan waje da ake ce masa yanzu a ko a nawariya inda kabarin maimuna yake akwai gini yana nan akan hanya akwai wanda muke tafiya da su daga makka zuwa madina ba zan iya tuna ko anan na gani ba akwai mutane da dama na nuna musu wannan wajen daidai nan ne inda bukkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ta bintul harith kuma ita ma da ta mutu sai ta ce aje da ita can abin ne aka dauke ta tun daga cikin garin makka aka taho da ita anan aka zo aka binne tafiya kilomita 12 nan ne sarifa makka makka madina nake cewa makka eh makka ne kusa da makka ne a hanyar madina hanyar madina in ka fita a hanyar madina daga makka kana wuce akwai kantuna da ake cema akwai unguwar da ake cema nawariya din kana wuce kantunan yana nan a gefen hagu in kana fita in kuma kana shigowa daga madina a gefen dama na'am shine sarif fa kaga tun kusan shiga makkan ma sai da suka yayin da suka zo sarifa hittu sai ne haila sai ne al'ada sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurina wa ana abki alhali ina kuka kun san yadda damuwar mata suke ko yanzu ma haka za a ga mata suna ta sai sun yi shiri za su yi ibada kawai sai ka ji al'amari ya zo su ya tashi su ya ɓaci mm. to ita ma aisha sai kuka tunda ta zo gab da za a shiga makka an zo da niyyar za a yi hajji ya zama to kuma wannan al'adar ta zo ya ce me ya same ki yadda al'adarsa take kenan kaga yadda haka mutum ya kamata ya kasance tare da matarsa kaga matar ka ta ga cikin damuwa sai ka tambaye ta ha ah, ba ka ce wannan sha'anin ku ne na mata ba kawai ka tambaye na'am anofisti kin yi nifas ne nifas ma'anarsa kin yi jini domin an nafs jini kenan mala nafsa lahu sa'ila an nafs mala dama lahu kenan na'am sai na ce na'am nayi wannan al'amari ne da Allah ya rubuta shi ma'ana ya wajabta shi a kan ƴaƴan Adam mata ki yi abin da mai hajji yake yi alqada nan bi ma'anar a yi ki yi ayyukan da mai hajji yake yi sai dai kada ki dawafi da ɗakin Allah tunda dawafi kamar sallah ne kuma shiga masallaci ne wani ya daga cikin dalili da kan cewa mai haila ba ta shiga masallaci na'am aisha ta ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya maimakon ga matansa bil baqar da shanu bil baqar shanu ya yanka musu layyar da take nufi anan wajen hadiya hadiya domin duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam tamattu'i suka sai ita ce ta yi tsirani to da tamattu'i da kirani kuma mun san duk ana yin hadaya shine ta fada shine ta fadi shine ta karasa a cikin wannan hadisin sauran abin da ya shafi wannan hadisin zai zo mana a cikin kitabul hajji insha Allah amma nan shahidinsa shine al'amari shine cewa idan masu idan mace ta yi al'ada kada ta damu domin shine sha'aninta sha'anin mata su al'ada saboda haka wannan abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta shi akan bana ta Adam idan mara lafiya ma ana rubuta masa abin da yake yi yayin da yake da lafiya ballanta kuma wadda take da wannan al'adar da Allah ne ya ce mata kina da uzuri ki saurara irin abin da take da abin da Allah ya san inda ba ta da al'ada shi za ta haka Allah zai ba ta lada eh, saboda haka a daina mata su daina tallafa ma kansu babu laifi dai mace kan cewa in tana kaunar cewa za ta yi wata ibada ta sha magani da zai hana mata zuwan al'ada in ba zai cutar da ita a lafiya ba in likitanta ya ce babu komai ta sha amma in ban da haka in ma ba ta sha din ba babu komai za ta iya yin ayyukan ibadar ta gabaki dai kamar yadda ya faru ga Aisha ya ce ki komai aisha radiyallahu anha ba ta yi tsarki ba sai da rana a filin arafa sannan ta gama al'adarta sai da rana a filin arafa ta gama al'adarta amma kwanakin minan da aka yi waɗannan sallolin da tafiya arafa da safe duk tana cikin al'ada da zuwa makka da ake da zuwa a ɗawafi da aka yi ɗawaful kudin ko ɗawaful umra duk ba ba shi yasa ma hatta ce yanzu ya rasu rasulullah kowa zai koma da ɗawafi biyu ni da ɗawafi ɗaya kawai ta ce shi ne ya ce ki to ki je ki umra don ranta ya ji daɗi ba wai don kan cewar wannan bai isa ba don cewa yau ai ɗawafin naki guda ɗaya ya isan miki ga hajji da umra na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ko wannan yace dan Allah yana sayar da karatu tambaya saboda babu ladabi a yin haka eh to a gaskiya babu laifi a tsayar da malami yana karatu a yi tambaya saboda fahimta wani lokaci ana gaba da in ta wuce nan in ba a yi bayani ba za a zaman tokanca ba a fahimta ba sai dai kamar abin da ba shi da alaka da karatu a tsayar da mai karatu don a tambaye shi wani abu daban to wannan shine rashin ladabi don za a fitar da karatun daga abin da ake zuwa wani abu daban to wannan shine bai dace ba amma akan abin da zai bayyana saboda neman ilimi ne annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ciki aka tsayar da shi kamar yanzu lokacin da ya bayani akan mutum dubu saba'in da za su ga aljanna ba tare da azaba ba ba tare da hisabi ba sai shi ya miƙe ya ce roƙi Allah ya sana a cikinsu ya ce an ta minhu ya ce kana ciki haka zalika lokacin da ya yi maganar abubuwan da ba a yi a cikin harami na makka ya ce ba a yankewar Sirrai eh, sai abbas ya ce illal idhir ya rasulallah ya ce sai ingirici ya rasulallah ya ce illal idhir kaga ya shigar da magana ya tsayar da shi a cikin magana amma wannan ba rashin ladabi ba ne bal tambaya ce wadda yake za a samu kuma sauƙi ga musulmi ya ga kan cewa ba wannan abin da ake bukata an aka ce ah, ba za a yanke komai ba hatta abincin dabbobi a harami ai akwai takura sai ce illal idhir sai kingirci wato ita ce ciyawar da dabbobi suke ci sannan wannan ce ah, dakta menene bambanci tsakanin mutaba'a da mushahada kuma a yanzu a iya yin jarhu wa ta'dil mutaba'a shine ka ruwaito hadisi a daidai da riwayar wanda kuka ji shi tare da malaminka a wajen malaminka kamar mutum almajirin malik idan almajirin malik ya ruwaito hadisi kamar yahya ibn yahya al sai wani almajirin na malik ya ruwaito hadisi kamar yadda shi ma yahya ya ruwaito daga malik to wannan ma malik ma yahya mutaba'a mm, kamar wannan wanda muka faɗa amr ibn marzuq ya ruwaito hadisin daga qata daga qatada daga shu'ba wato yayin mutaba'a ga hisham muta amma wannan mutaba'a ga hisham da yayi ita ce wanda ake cewa mutaba'a qasira Mm, ba muta akwai mutaba'an nau'i biyu ce akwai tamma akwai qasira tamma shine ku hadu wajen malamin alqasira ku hadu wajen malamin malamin ku to shi amr ibn sun hadu wajen malamin malamin su shine qatada mm, yayi mutaba'a ga mu'ad ibn fadala mu'ad ibn fadala ya ruwaito daga hisham ad-dastawai shi kuma amr ibn ya ruwaito daga a shi kuma amr ibn marzuq shi ma ya ruwaito daga hisham afwan wannan mutaba'a ce tamma ya ruwaito daga amur bin marzuk ya ruwaito daga hisham ibn hisham al dastawai afwan amur bin marzuk an shu'ba ya ruwaito daga shu'ba daga qatada a ce qasira ita ce na'am shine wannan riwayar ita afwan riwayar abu nu'aym ce daga hisham ita kuma shahid ba mushahada ba shahid ake cewa istishhad shine a ruwaito hadisi a ruwaito hadisi na abu huraira kamar wannan hadisin idan qa'ada bayna shu'abiha idan jalasa bayna shu'abiha al-arba to abu huraira wannan hadisin na abu huraira ne ko to aisha ma ta ruwaito tamkarsa ta ruwaito irinsa to hadisin aisha ya zama to shahidi ga hadisin abu huraira ya masa shahidi kuma a yanzu za a iya yin jarhu wata adil ba za a iya yin jarhu wata adil ba yanzu saboda jarhu wata adil an halatta shi domin bukata ne menene bukatar don tabbatar da wato hukunci akan masu riwayar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake ruwaito shi da isnadi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma yana da isnadin isnadin yana tikewa ya zuwa ga ɗaya daga cikin tafan hadisi tafan hadisi suna da isnad kamar wanda kamar bukhari akwai isnadin sa muslim akwai dukkan tafan nan na hadisi akwai isnadin su dan asali riwayar su ake a wajen malamai sai a je a zauna a kuma kowane malami shi ma yayi riwaya littafan daga wajen malamin sa saboda ka isnadi yana komawa ga littafi don haka baka bukatan jarhuwar ta'adil sai dai kawai ka tabbatar da cewa nushar wannan littafin ingantacciya ce hmm? amma an kana so ka tabbatar yanzu akwai wanda zai zo ya ce ya gaya maka cewa ya haɗu da masu riwaya ya dangana maka da isnadi har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu a ce kuma a nemi littafin nan a nemi hadisin nan a rasa a cikin littafin hadisi duk wanda ya zo da hadisi baya cikin littafi ɗaya daga cikin littafin hadisi ba hadisi bane a yanzu so da aka ba babu bukatar a yi jarhuwar ta'adil wanda suke cewa suna jarhuwar ta'adil kan malamai da kuma a kan ƙungiyoyi na addinin musulunci ba mahallinsa ne jarhuwar ta'adil an halatta shi don bukata asalinsa magana ne shiga cikin mutuncin dan uwanka musulmi ne don ka rinka cewa wani mai rauni ne wani mudallis ne kana magana a kan matsayinsa ne to amma an halatta shi saboda bukata don saboda tantance hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dangane da irin abin da mutum yake da shi da ra'ayi na fahimta ya yi rubutu ko yana lecture ko yana magana wannan abin da ya faɗa ba ka buƙatar sai kai masa jarhuwar ta'adil ka auna maganarsa ta dace da kitabu wasu na ka karɓa ba ta dace ba ka aji amma ka ce za ka je kai masa jarhuwar ta'adil za ka shiga cikin haƙƙinsa ne za ka shiga cikin mutuncinsa ne tun yaushe malamai suke rubutu kowa ya rubutunsa amma za ka ga malamai sun zo sun ce za su yi jarhuwar ta'adil akan marubuta ba a taɓa jarhuwar ta'adil akan marubuta ba an yi jarh wa a kan naqalatul akhbar masu masu riwayar hadisai ko kuma yadda ma waɗansu yanzu har suke wai har ƙungiyoyin musulunci su ma wata ƙungiya sai ga an yi mu'ujam na jarh wa a kan kungiyar wane wannan ƙungiya ce ta bid'a wannan ƙungiya ce ta kaza duk wani yana daga cikin fitina wanda yake da kuma rashin fahimtar me yasa ma aka yi wata wa ba na Allah ya sauke Allah ya raba mu da wannan duk wanda suke wannan za ga sun zo sun zo sun fitino da fitina a rayuwarsu don saboda duk wanda yake magana akan mutane musamman kuma ma malamai don ba wanda suke zaɓa su yi magana akan su sai malamai to kamar yadda Ibn asakir yake cewa ilam anna luhumal ulama'i masmuma wa lahi fi hatki astari ha ma'aluma ka sani cewa naman malamai guba ne kuma al'adar Allah wajen keta sutura ga wanda ya ci namansu ga wanda ya keta al'auran malamai da magana a kansu sanan naci wato ba sa karewa lafiya sai ga wanda suka zo suke magana a kan waɗansu sai ka ga almajiransu sun kare suna magana a kansu wanda suke cewa wani ɗan bida ne wani ɗan bida sai ga almajiransa daga baya ya zo ya ce shi ma wannan da yake faɗa ɗin da da muke binsa muke yi shi ma ɗan bida ne to shi ma kuma zai tsammanin za a kyale shi shi ma nasa sai a zo a fitar da shi daga sai ya daman tokan cewa babu ma wanda yake addini duk an fitar da kowa daga cikin da'irar sunna din like ya sannan dan Allah malam game da kaciyar mata kamar yadda yanzu ake ba da magani akan cire yar wuya ya zamanto an daina cirewa to ita ma kaciyar mata akan iya ba da magani ba sai an yi ba kuma idan ya kasance ba sai an yi ba an saba wa shari'a ne ko ba komai menene sahihiyar magana akan wannan mu a ita kaciyar mata ba kuma kaciyar maza ba ce kaciyar maza tana da cikin khisalul fitra akwai malamai da suka ce wajiba ce um, wanda yake shine mafi inganci cewa wajibi ne a yi namiji kaciya a saboda na da cikin khisalul fitra amma kaciyar mata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai makrumatun lin nisa darajtawa ne ga mata shi ma kuma wannan hadisin bai inganta ba amma abin da ya inganta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wata mace da take kaciya ashki wala tanhaki wato ki yanke sama saman kada ki yanke da ki zabtare ga baki daya domin zabtarewa ga baki daya shine yake tafi ma da mace sha'awar ta ga baki daya ya zama to an cire mata jin dadin rayu jin dadin miji namiji in ta samu miji shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce katti al'ada ce ta larabawa wanda musulunci da ya zo ba a yi inkarinta ba amma ba a kwaɗaitar kan cewa sai an yi ba ko ba a ce kan cewa in ba a yi ba akwai laifi hmm? ya dai shiryar da cewa inda ake yi ga shi kai ya zamanto an yi ta da fasadi amma yin ta ɗin ba kamar ta namiji ba ce saboda haka babu dalili ma da za a ce ɗin dole sai an yi balanta a ce har za a samu magani da zai kawar da shi haka zalika beli shi ko beli dama shi aslan wannan abu ne na likitanci in likita ya ce babu bukata waɗanda suke da irin wannan abin wanda yake sa suna yawan cutar makogaro za a ga wani lokaci za a ce dole sai an musu operation ko da suna da girman su a je a yi musu a yanke to in wannan ne likitoci suka babu laifi amma yanzu haka kawai a je a ɗauko aska babu abin nan mai datti mai tsatsa ta ƙila a je a sa mutum tetanus ma daga nan wajen ko ta cuta wadda za ta halaka shi kuma a ɗauka kan cewa wannan abin sunna ake shi ballanta ku shi beli ma babu ma abin inda ma ambatansu yanzu. kuma wani lokaci waɗansu yanzu kamar shi na kaciyar mata ɗin wani lokaci suna ana ganin kan cewa wai sai an yi shi da aska wato kamar yan uwanmu ne musulmi yan spain kun san mutanen spain su catholics ne catholics kuma a cikin ka'ida addinin su ba sa kaciya saboda haka yan spain yan italy duk ba sa kaciya to da yan spain yan spain akwai cikin 1980s da suka rinka musulunta da ɗaruruwan, da yawan gaske saboda haka da suka musulunta dole za su yi kaciya suka bi sunna annabi ibrahim dan annabi ibrahim ya yi kaciya lokacin yana shekara ɗan tamanin mm. suka zo za su yi kaciya wai sai suka ce ma kaciyar ba ta yi ba sai in wanzami ne ya zo ya musu ba ta asibiti ba ta wanzam ita ce kaciyar ta gaske wai shi ne zai sa a yi sunna haka suka rinka yi ɗaya daga cikinsu shi ne yake gaya mun yake yadda suka sha wahala akan wannan suka yi duk haka suka yi ba su je asibiti ba a ce za a sanya musu anesthesia da sauransu sai ce sai an zo an yi kikar kika ji mai iliwan gani Allah yi kuwa wannan ya ce a malam me yasa littafin sahihul bukhari ya fi muwatsa sahihanci duk da cewa imam malik ya rigaye bukhari don allah ina son karin bayani dalilin da ya sa imam bukhari ya shardanta makansa, cewa duk hadisin da zai kawo sai ingantaccen hadisi shi kuma malik bai sharɗanta wannan ba don haka zai iya kawo hadisi ma babu isnadi don haka ya zo a wajensa kuma shi karɓaɓɓe ne a wajensa abin yake karɓaɓɓe a wajensa ba lalle zama to karɓaɓɓe a wajen wani ba sai dai duk abin da ya kawo shi da isnadi duk wanda yake aminta duk wanda yake ya ambaci sunansa a cikin littafinsa to amintacce ne a wajensa mm. malik riwayarsa daga kawai rawi ta isa ta sanya wannan rawin ya zama to amintacce wajensa to amma kaga akwai hadisai waɗanda yake malik ya kawo su an neme su ma da isnadi an rasa an nemi isnadin su an rasa daga baya aka sami isnadin su hadisan nan guda hudu wanda suke daga cikin balagat dinsa da an sha'ad bahariyatu thumma mata thumma tasha'aman fatilka aynun gudaiqa da inni la ansa walakin unassali walakin unassali asun da kuma uriyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a amara ummatihi da kuma wannan wani ne hadisin na hudu akhiru ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li mu'ad hassin khuluqaka lin nas to ga wayannan hadisan har ibnu abdul bar yazo shekara 463 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 300 bayan mutuwar malik bai samu musu isnadi ba sai ibnu salah da zo ya samu musu isnadi kuma isnadin ma ba wai sun inganta ba ne to saboda haka daga sharadi ne shi malik shi bukhari ya sharɗanta ma kansa ya kira littafinsa sa al-jami'u sahih musnad min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ayyamihi yace ya kira shi al-jami'u sahih al-musnad saboda haka hadisai ne jami da ya tara dukkan babukan ilimi kuma sahihi kuma musnad wanda yake kawo shi da isnadi ba zai kawo balag ba kamar yadda malik zai ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya fi koya zuwa gare ni cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da isnadi ba buhari ba zai faɗa haka ba inda a cikin asalin littafin ne kuma ba zai kawo mursal ba ya ce tabi'i ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musnad dole zama to musnad to wannan shine bambanci mm, amma kuma yawa-yawan hadisan muwatta din duk suna cikin suna cikin bukhari suna cikin sahihain din eh, sai dai akwai hadisan sa din waɗanda suke ba an ruwaito su da isnadi ba wanda ba sa ciki to waɗannan su basu cika wannan hukuncin ba don haka ba wai a kushewa muwatta bane ko kushewa malik rahmatullahi alaihi imamu suyuti a imamu shafi'i a zamaninsa ya ce ma tahta adimi sama a sahamin kitabi malik a ƙasan wato babu wani littafi a kasan sama da ya fi inganci da littafin malik to dan suka ce to sannan kuma ku ce akwai sahil bukhari ga abin da shafi'i ya faɗa to shafi'i ya faɗa ne a cikin littafin da aka rubuta a lokacin Don a lokacin akwai wanda suka rubuta muwa tsama da yawa ibn abi dhi'ib yana da muwatta sa'id ibn abi aruba wanda ke riwaya daga Katada a cikin mutanen basra yana da littafi sufyanu thauri yana da littafi ibn jurayj daga malaman makka yayi littafi auza'i yayi littafi to imamu shafi yana cewa a cikin wayannan littafan gabaki daya ba wanda yake na malik inganci amma a lokacin buhari ma ba a haife shi ba ba a haifi buhari ba lokacin hmm? to saboda haka wannan abubuwan da suka zo daga baya da har shi kansa bukhari ai shine farkon wanda ya yi tafi irin wannan don kamar yadda muka muka ambata malaminsa ne ya ce ina ma da za a samu littafi wani ku zai hada littafi da zai kunshi hadisai wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai sai wannan abin ya darsu a zuciyar bukhari zai sai wannan amma ba wato ba uslubi bane na rubuta littattafai a zamanin a zamanin malik a zamanin malik uslubin rubuta tafai shine a rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai ma to shi malik har ya ƙara ma da ra'ayinsa zai ce maka al'amuru indana wannan an ra'ayin malik kenan da kuma abinda malaman madina suka hada akai ya ce al'amurul mujma alaihi indana wallazi la ikhtilafa fihi indana duk zai faɗi wannan ba zai shi kuwa a lokacin daga baya waɗansu suka zo su kuma littafan kawai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sirfan su ne masanid kamar tabakar malaman bukhari kenan almajiran malik su imamu ahmad ibn hanbal su isaac ibn rahuya su ibn abi shayba duk sai suka rubuta littafi almasanid su musaddad ibn musarhad duk tabakar malaman malik ne malaman bukhari ne to da kuma da tsarar su bukhari suka zo to shine daga cikin malaman nasu suka ce da ma za mu yi rubutu akan insha Allah za mu samu wani lokaci zan yi muku lecture akan yadda aka tara hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan littafin wannan tambayar mai tsawo ce amma kawo Allah cikin gaggawa kawo kawo na ga kawo cikin malamai ne wata rigima yake ne ya kawo yace wannan yace Allah ya kara mal lafiya da imani da imani da arziki bayan haka dangane da fatawar da malam ya bayar akan taimama ga mutumin da ke janaba kasancewar ba zai yi taimama ba saboda riskar sallar jam'i to kuma ga hadis an imran bin al-husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan lam yusalli fil qawm ya fulan ma mana'aka an tusalli fil qawm qala ya rasulullah asabatni janaba wala ma qala alayka bis sa'id fa innahu yakfik ah, to akan wannan hadisi taqiyuddin ibnu daqiq ya ce al hadith dalla bi sarihihi ala anna lil junubi an yatayammam eh, to ai dama wannan haka ne abinda ibn daqiq al-id ya faɗa cewa mai janaba zai iya taimama amma ai mas'alar zai yi taimama dan riskar jami'i ne ita ce mahal mahal shahid zai yi taimama dan riskar jami'i ne kuma wannan aslan fa ya kamata ku fahimci wannan aslan wannan a halin tafiya ne eh wannan hadisin da ya faru inda ka tara turuq din wato na faɗa a wancan darasin na ce ba a taimama don a riski jam'i sai dai a mai janaba ya taimama don ya riski lokaci to shi ne sai ya ce wannan hadisin gashi wani mutum a hadisin imran bin al-hussein wani mutum an yi sallah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wani mutum ya ware bai shiga cikin mutane ya yi sallah ba sai ya ce masa me yasa baka yi sallah ba sai ya ce janaba ce ta same ni kuma babu ruwa sai ya ce to ai a turbaya abin tsarki ne in baka samu ruwa ba ma'ana za ka iya taimama to sai ya ce ibn da id ya ce wannan hadisin ya nuna cewa mai janaba zai iya taimama dama babu musu akan wannan maganar shine mai janaba zai iya taimama don ya samu jam'i shi wannan menene halinsa asalin wannan hadisin hadisin imran bin al-husayn annabi sallallahu alaihi wasallam sun to suna tafiya ne sun zo a cikin halin tafiya kuma suka rasa a su sallah ba sai da lokaci ya ƙure sai da rana ta fito saboda haka sai da suka yi sallah sai ga wani mutum ya ware bai yi sallah ba kaga a halin tafiya ne a halin tafiya babu ruwa ko sai ce janaba ce ta same ni shi yasa ban yi wanka ba sai ce ai sai kai taimama saboda haka kaga taimamar ba dan ya samu jami'i ne dan ya samu sallah ne wannan shine mahallin eh, saboda haka magana ta tana nan ba ka warware mu ba <laughs> na to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai ƴan uwa da zami musu addu'a akwai malam Abubakar Ladan Allah yayi wa matar mahaifiyarsa a matar mahaifiyar matarsa Allah ya mata rasuwa cikin wannan satin ranar Laraba Ah, Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata Allah ya haska kabarinta Allah ya ɗaukaka darajarta haka malam Ibrahim wanda koyaushe shi muke sallah da shi a wanda wancan makon muka yi addu'a ga mahaifinsa da yake kwanci a asibitin nasarawa a ICU to Allah ya cika masa ranar talata Allah shi ma shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya yake masa amin